Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau talata 21 ga watan janairu na shekarar 2025 shirin yau da gobe zai leƙa ghana tare da wakiliyar hawa abdulkarim young pioneer sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. da lama sauraron mu mu da wannan lokacin ni ce taku hawawa Abdulkarim yau faniya zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Kamar kullum shirin yau da gobe zai fara da jin muryoyin matasa game da hanyoyin samun kuɗi da sauri sannan mu tattauna da wani matashi mai yaki kan miyagun ƙwayoyi kuma mai wayar da kan matasa a harkokin rayuwar duniya na yau da kullum malam abu sai mu ɗan huta da wakannin na almukaddis sannan mu kawo karshen shirin da tarihin rayuwar wata matashiya wadda ta yi rayuwa a kasar jamus amma dai yanzu mu ji ra'ayoyin matasan sunana abba jibrin abdulhamidu dan da kuma To, in kika duba hanyoyin da matasa suke bi a wannan zamani namu na san tara dukiya ko samun kuɗi hanyoyi ne wa'inda ba haka ya kamata abu ba hanyoyi ne na yaudara da zamba cikin aminci da sata wanzu ma har kisan kai saboda son tara abin duniya wanzu zama har yin garkuwa da mutane da kuma sace-sace da fashi da makami duka matasa suna bi a wannan lokaci domin tara abin duniya cikin sauri hanyoyi ne wanda gaskiya ba su dace ba yau za ta ga yaudara ne da 419 da cuta da sata da fashi da garkuwa da mutane dukkan matasa suna bi a wannan lokaci da ƙarya ma sunana bunyaminu salihu mai kankan assembly member na dakuma west kuma nasara coordinator a blakeman north constituency to zamanin nan zamani ne da matasa gaskiya hanyoyi da suke bi neman kuɗi bai dace ba ba su da hankurin neman halali matasa na neman kuɗi ne ta kowane hanya matasan zamani waɗansu suka iya su yi kashi ɗin neman kuɗi wa'yansu da su iya ɗaukan iyayensu ma ko 'ya'yansu su kai su gidan boka don neman arziki na duniya to ya kai lokaci da ya kamata mu kula da irin abubuwa da ke tafiya cikin zamaninmu yanzu na matasa matasa ba za a yi hankuri a nemi halali ba shi wata hanya da bai dace ba wannan wata rana kai da kanka ba za ka ji daɗin rayuwanka ba Sunana Nuruddin. To, a gaskiya ni zan kalubalanci irin hanyoyin da 'yan uwana matasa ke bi wurin samun arziki musamman ma ga a yanzu da lokaci yake ya lalace me shi za ka ga yaro ne matashi bai da aikin yi amma yana so koyaya ne shi ya yi kuɗi bai kuma zuwa ya je ya nemi aikin da zai yi ni shi ne kuma sannan iyaye su dinga sa hankali akan mu yaransu da suka haifa matasa da muka tashi domin su dinga ganin shige da ficen mu me muke yi menene kada kada su duba a yau in mun zo mun zo za mu zo mu sai musu lori mu sai musu gida kar su duba wannan su duba yaya rayuwar ta mu take tafiya saboda mafi yawancin idan kika duba yau matasan da suka kuɗi daga su ce sai ko kuɗin ya zo ya ƙare ko me shi kin ga me shi ma ya zo rayuwar shi ta zama wata kala daban shi sa ni takaitaccen dan bayanin da zan yi kenan da kuma jan hankali ga yan uwana matasa ba kowace hanya ce cancanci ka je ka nemi kuɗi ba a cikinta sunana adamu hussein ne matasan daban da ba su da ilimin ba su da baiwan su dan suna nan dini kuma suna girma to su irin irin su mutanen na abun na da ban tsoro saboda in ba yadda aka bar su nan ba a ja su jike ba suna jin sananin wannan kuma yanzu akwai sanani sosai akwai sananin washi sosai babu kudin ma an samu ma bai tsayawa shi sashe wanda ya samu aiki mai kyau da ake biyan shi kudi mai kyau tukuna mai shi ya iya ya tsaya kan kafafuwan shi saboda irin su mutane matasan ga da yawan su zaki gan kamar su suke yin abu na bai kamata ba abu na bai cancanta a ba saboda dai su samu mai kudin don kudin dai kowa ke samu kuma mun san kamar gaskiya dai an akwai kudi dai kudi ya yayi komi da ya ya kamata a ce mutum ya ci gaba shi sa abun da ya sha hankali ahmed tijani halin da dai matasa ke saka kansu a ciki na wurin neman kudi a cikin zamanin ga yana da yawa saboda da yawa sun kare karatu suna rike da takarduna amma ba aiki wayanda suka samu ma akwai uwa da uba ma ba komai za a iya tambayi uwa da uba su ba su ba ina ga wayanda ba uwa ba uba dole su nemi abin su sananin wannan ya sa da yawa cikin halayen da ba shi ba ne wasu kaman yankan bet kaman sakawa da har ma wasu ma kudin magani da kai shi. shi sa abin ma za a fari ko don kai nan da yake zaune ga daban da aiki isa bait ma don kai nan yake yanyankawa amma duka kuma an bar mun gane haramu ne to haramu ne amma hanyar kuma samun kudi ne in ba aiki dole wannan zan yi dole wannan mu duka za mu yi shi sa halayen da Isha Sise from Makarni Town akwai abubuwa da yawa example in ce yaran matan da ke tashiwa yanzu ya sida ba baya in ce gida ba wani ba wani kuma mai shi ya kasance rayuwar shi cikin wani abu something else hakan ko in ce wani ma in ce ba wai competition ma bo wani wai babu ne yi wa na ji mai shi san kan da zai yi ba shi dai ya shiga shanin maza eh, kasan mazajen yanzu kuma in ban ci ba ban ya shi ke sa ka gan kamar yau ta wan yau ta eh, haka yau wan haka yau wan haka in ce mostly dai waɗansu kuma shi ke sa ma suke zo suke sata ma matasa na zamanin gari jaido da a ce ruwan hido eh, shi ko na wani jaido so ruwan hido da son samun abu kan saukin anya ba son gajiya ana son komi kan saukin anya amma su samu ma a ce su yi kwana sun tashi sun samu ma suna son so ina bari yawanci matan da mazan na neman anyan saukin da dai bi ya samu abin da dai samu ko da kowane hanya kowane anya mai shi samu ya bi kan na sauki ba da wani aikin gajiya ba mai shi ya bi. sunana abubakar fatima zara wato gaskiya dai muna cikin wani yanayin rayuwa ne mai matukan ban tsoro ga matasanmu ta fannin neman kudi ko ta wani anya ba a damu ba ko ta yaya za a samu ba a damu ba ba ga mata ba ba ga maza ba yake ga matashi ya tashi yana tuka babban motoci manya-manyan motoci ba mota ba ma kai yana yawo a gari amma in aka bincika ba wani kwakwaran aikin da yake yi kin ga ai da ban tsoro sosai wallahi shi Allah aka kuma za kuma za ki ga ma mace ita ma yaran matan duk suna yawo a cikin gari ana nan ana saka babban babban kaya ana ɗuka mota a jinin a kipta nan wasu ma bude shago suke kawai suna cover up cewa kawai dai kiga dan dai a ce shine yake ja musu kudi amma ana wani mummunan aikin kawai duk duk duk dai dan jan jan idan neman kudin nan wallahi yana da matukan ban sore ne da asari ba a damu da me zai biyo baya ba sai sa kin ga kullum duka muke ta Allah ake ta mutuwa banza banza wasu ci maganin kudi suke ci wasu kuma magani suke kawai duk inda za su tafara mutane nasiha ga yan uwa mata kuma har babba zamanin akwai matasa da dama da suke ganin samun kuɗi cikin sauri shine hanya mafi dacewa ko da kuwa taɓa rauniyar hanya ce wasu daga cikinsu suna sunduma kansu cikin ayyukan da ba su dace ba kamar damfara ta yanar gizo wato sakawa kamar yadda aka fi saninsa a ghana a wasu ƙasashen kuma yahu yahu satar mutane kidnapping don neman fansa tallace-tallacen ƙarya da ma yin tsafi da sihiri saboda son kuɗi da rayuwar gata. Wannan ya samo asali daga sun zuciya, rashin haƙuri da kuma tasirin al'umma wajen ganin cewa kuɗi shine ma'aunin nasara. Haka zalika, karancin aikin yi da rashin samun tallafi daga gwamnati ko iyaye yakan sa wasu matasan sukan fada a cikin wata mummunar hali ko kuma yanayi suna ganin babu wata hanya mai sauki ta samun kuɗi sai hanyar da bata dace ba akwai kuma tasirin kafafen sada zumunta da suke nuna rayuwar jin daɗi da wasu ke wanda ya jayo kishi da kwaɗayi akan abin da basu da shi dalilin haka ne muka gayyato malam abruf domin ya fayyace mana wannan batu ina tabata rayuwar da bai dace ba yanzu kan ni na gane barka ah, barka ka ya kuriya sunanka ah, sunana abruf m kushtin na cikin wani kungiyar da ake kiran mu final point foundation uh, abinda kungiyar mu ke yin ne muna tanyan matasa mu sake tunaninsu zuwa ga cin gaban rayuwansu abinda muke yin kenan to faduwa yayi daidai da zama Masalolin matasa kai a tunanin ka menene matsalolin matasa wannan zamani wurin neman kuɗi uh, na'am uh, na farko uh, za za mu ce za mu kidaye uh, uh, matsalolin da uh, matasa ke cikin ina da yawa amma farko ah, komi na fara ni daga gida yau matasa abinda ka gan suna yin ta neman arziki izan mu ce loto ne a gambling ne betting ne duka farko mutum na tashiwa izan bai samu fahimtar rayuwa da arziki ba uh, shi turawa ke kiran shi financial literacy which is eh, matasa da yawa basu da ilimin shi which da ya kama da mu samu wannan ilimi don samun wannan ilimi ya bar ka samu fahimta matattakin da ake bin ake samun ilimi mm. amma mutane ba su samu ba farko ya fito da gida idan ka tashi a cikin gida ba manka da manka da kanshi ba su san matatakin da ake yin ake samun arziki ba ko mm. wajen da aka haife kan ba arziki to kana son kai kuma ka yi arziki mm. to idan baka samu labarai da yake da na muhimmanci gaskiya na neman arziki shi ka so kana son ka taba kai arziki shine da yawan matasa yau na ce bakun da ya wuce shi na cikin prison dai nan Ghana akwai matasa da yawan da suka shiga wajen ah, don sun taba wajen da ba tabuwa kaman kaman luran mutane da karban kudi yaudara damfara damfara a ama mutum da a bashi firan da bashi nan wasu a ce a kawon sana'an da bashi nan yana sadda abin da bai da shi kamar yana sadda kaman zinariya kuma bai da zinariya shi a karshen shi karbi kudin mai shi wannan mutum ya kai matasa da yawa a sarka eh sannan yanzu mobile money da ya zo dai kagan Najeriya ma kagan suna da wannan problem mm. da batun sha'anin mobile money da mm. uh, use wasu mashin ta sha'anin arziki mm. transfer kudi da kaya mm. matasa da yawa suna cikin na yodara a sai abun da kudin bai shiga ba amma an cire kudin nan ya kai matasa da yawa yau sun bar unguwannan su don ana neman su akwai matasan Najeriya da yawan da ke gana abin da ya kawo su nan ne ana neman su daga can Najeriya daga can Najeriya ka hadu da wasu oh aba ka san cikin aikin matasa muke mm. so uh, kana hadu da mutane she me she baka labari akwai mutum da na je na sai a moto she ya doke ne uh, sunan shi Abdulrashid to baya a gane shi dai to na kai wajen nan she na gan kaman uh, musulmi ne kuma Bahaushe she na sai mutum kuma she ya zama yaron da ke aiki cikin wannan shagon mutum ne ka sai mutum yi tuke kai ma gida mm. don shi da ni da shi muka fara fira she na ce to a me gida yi ne she sai ce a ah, ah, ga binga bingan da suka yi Eh, don da ni da shi muka ina da wani abu na hadu da mutum don irin aikin da nake yi ina dan fara ta mai shi chali eh, wani abu ke tafiya wani abu kike cikin ne iza akwai wasu bayanai da wani hankalin da zaka ka ka kara ma mai shi ina dan jide me shi ke yin mm. ah, ka ce wani na wanga sana'a ina wani shi kara sai ka ba shi shawara da kwazo kaman kai ka kama shi haka ka bi shi ka bi shi karshe shi ya fadi mini oh, ah, wani harka harkan gade ne suka je suka yi Uh, because of da shi bar gida abin da yasa yake uh, uh, gana mm. kenan kuma ka gan yanzu neman arzikin matasa na neman arziki duk ake shiga cikin sadda kwaya gashin yawancin matasan da aka kama a gana nan yawancin su shi mutanen Niger masu sadda magunguna kan hanyar lorin irin su tramadol eh ai duka kwaya kenan all the mm. magungunan na hospital duk mutanen da aka kama awa shi ya zama matasa yaran Niger an samu da mu ma an fito a Kano ana sar da hulluna ana da maguna a cikin baksin su suna sai da fulla fulla amma magunguna na cikin da shi hmm. duka cikin neman arziki kuma ana bi da same shi da sauri amma duka shi na ce maka idan matasanmu ba mu tashi mun sai su samu ilimin fahimtar rayuwa mm. da kan da rayuwa ke tafiya because abin nan ne idan ba baka ilimin ba to ya za ka yi ba yadda za ka yi so ni na gan kaman abin da matasa ke bin cikin nan duka ne suna neman wani fagen karatu ne wani ilimin na wani zamani e kama da su samu shine su ne wanne wani ilimi mu shiga ciki wannan na'am na faɗi maka first financial literacy wani abu ne kudi ya ake neman kudi ya ake cewa laws na govern kudi da kan da kudi ke aiki izan mutum ya samu wannan fahimtu kan da ake create arziki ai muna gan dangote ko ba haka ba ko wana kira dangote akwai matattakin da ya doke ya zama wannan dangote mm. muna da ganan ga ana kira wani asma banda su ne masu dumbin musulmai aka mm. fara ganan ga su akwai matattakin da aka bi amma izan mutane matasa ba su samu fahimtan ilimin arziki ya ake samun shi dai sai igan wani kan tiktok ko igan wani kan instagram me shi na shine shine no shi na gan kaman abinda me shi ke da shi yana so ya same shi yau isa fata because ako wani ba na kira the law of the process Chicken komi ina the process as soon as you dodge the process process neman kudi yana nan idan baka bi shi ba she ka tuma ka komo don shi kaga matasa da wanda suka use 419 95% of them statistically proven in 3 4 years ba su da komai don ya dodge process hanyar da ya kamata a ce ya bi nan bai bi ba ya bi wata hanya so she kai wani wurin da bai kama da ya kai ba mm. so ya kama da ya komo ya kama da eh, ka samu fahimta biyu ne izan sana'a ka so ka sa ka ko aikin annu ko ilimin boko wanga wari ukun da mutum ke ya bin ya samu arziki don shi idan kai ka san kaman sana'a zan za ka koyo to samu wani sana'a ka sa kan kuma she ka san kaman da kadan kadan ake yi ba yau da ka sa ba amma mutum na ya sa kan shi ma sana'a rahma ubangijin Allah ya yi kamar na sad da shaddo wani shigo wajen mu zai sai da shadda maybe wanda ke sai shaddan nan dan gata ne sai shadda guda waje na na iya bari kamar e kawo wasu mutane daban-daban daban-daban daban she ka gan sad da shadda na ya gudu wani kuma na nan she dai guda da biyu guda da biyu guda da biyu she zai sa wannan ina nan ya kama da mutum e gane hakan ga ake bin shi mm. sannan akwai hakkin annu ka koyo ake annu abinda kuma muka eh, ba mu da fahimta ne mm. akwai masu dunki ba ka yi ka kidaye da Dewa. amma innovation irin ilimin zamanin cikin dunki da ya ake hada kaya a hada hankali a bar dunkin ne bar mai shi zama na duk duniya ji shi bai sani ba ya yi kamar zongon nan mu daga ganan ganan mm. da mu aka fara dunki babannin mu dunki an yi shi cikin unguwannin musulmai mm. amma da dunki ya ya zama dumbon arzikin da ake cin ba mu nan ciki don da ilimin da ya zo aka sake ana yanayin dunkin ba su bi wannan hanyar ba da ba su da hanya har yanzu ana na dinkin da da nan ake yi so komi she an samu wayewan shi kowane zamani kuma da ilimin shi so ko aikin annuka koyi ko kafin ne komai siri irin gini ne akwai matatakin da ya kuma kama da ka doki yi eh, ya haifa maka wani arziki da ke da albarka haka ne na gode kwarai da gaske tattaunawa bai tsaya nan ba za mu sake to madalla mun kai gabar da za mu shakata da wannan wakar ga yan uwa maza mata kuma har babba in ko da ma tun farko ni kan ba kowa ne na ina tabata rayuwan da bai dace ba yanzu kan ni na gane san ba za na koma ba jama'a sai ku biyo ni buti labari ba. aikin ni an fara ba sai an ja man dula ba ya kamata mu dangane soyayya ita ce a gaba soyayya sirri ce ba kowa zai gane ba duk wanda ya san asalin soyayya baya gaba da yawa sun ji mauce sun zarfafa ba su samu ba To yanzu a daidai wannan lokacin muna tare da bakuwar mu ta yau wadda za mu je takaitacce ba kuma da ba karfi Hajiya barka salamu alaikum Walaikum salam. Ku ya sunanki. Sunana Fatimatu Jibril. Kin ki ba mu takaitaccen tarihin ki ke cewa. Ke ni ce sunana Fatima Jibril yadda na gaya miki kuma na taso Accra Ghana haifi na da Braka wurin na taso. To after wurin na she na yi tafiya. Eh Accra dai na tashi Ghana nan daga baya na shiga Germany. Germany an shekara na. Um almost 10 years. Oh shirye shekara goma shida ya sha gwagwarmaya. <laughs> Mm. Not about aure. My mom soon she got that side, and mm-hmm. the situation wasn't good for me. Mm-hmm. So I decided to travel. Okay, da kika yi auren baki ji dadin auren ba mm-hmm. Yeah. So then she got Germany, it wasn't easy amma alhamdulillah everything is okay for me. Ya ka fara rayuwar Germany? Um a Germany da she got Germany gaskiya na saukarin wata sister na ita ta karbe ni mm-hmm. kuma mun zama mai kyau arziki girma da arziki to daga wurin na kin san lamarin takarda da hababai kowa da shawaran da zai baka a wani ya ce miki shekin aure sannan ki samu takarda ki dace ko ki aihu sannan ki samu takarda so she ni dai na dai focus on aiki mm. don yawancin dai kai aiki kana da kudi kai ka sai takarda ok ba ki bi da ra'ayin wannan ai aure sannan samu takarda haka ne my mind was in aiki samu kudi saboda gida babu so i just want to push it up she sister na ta ce no so ya kamata yin aure don aure shi zai kama mini mutunci daga can germany ya in dai mace kina nan turan kika yi aure mm. akwai mutunci mm-hmm. shi na decide to wurin ta nike ya kamata ji magananta gaskiya within i think seven months shi na yi aure mm-hmm. na yi aure na yi hudaya a germany mm-hmm. ni da mijina to auren dai bai last ba shi rabuwa ya shiga yara na uku one boy two girls so ke da yaran ku kai rayuwa yanzu kuke rayuwa yanzu haka da aka yanzu ni da yara nake rayuwa a Germany yanzu ya yanayin rayuwar Germany da yara alhamdulillah yana depend yanda zaka reni yaranka domin ni eh, renin da na ta bani shi kuma ni mana duba nike renon yara na da shi to be a single mother in Europe is not easy. Mm. Ba, ba za ki same shi sauki ba don ya kamata ki focus rayuwan wurin nan daban rayuwar background mu gida daban so in dai ba ki kokarkin bar yaran sun san rayuwan gida ba sun adopt rayuwan turai so alhamdulillah ni da yara na da alhamdulillah ba wani to me kawo ki gane yanzu haka yanzu haka na zo ne yanzu in yi wadansu one or two secondly akan foundation mu eh um, before dai in bude foundation nan akwai abin da ya push na na create foundation mm -hmm. um, shine na since kaina a cikin wani jarabtar da Allah ya taba sani um, three years ago to wannan ya push na za ki dan min koro min wannan jarabtar idan ba zai dami fadi at least kadan mhm. shi ya push ne bari na creating um, wannan foundation because na zo na yi tafiya ne shi na jina na billa wani gari to daga wurin na shi cikin europe na ne amma ban son je deep so she jarabta ya same ni she na sunce a kaina daga ni she Allah ba kowa daga zan je in dawo cikin tafiya ne zan je in komo na bar yara gida zan je in komo she na sunce kaina cikin jarabta kuma da jarabtan ya same ni gaskiya Rayuwa ya zo karshe ya rayuwa na ya zo karshe amma da albarkacin su Allah mutane sun kama ni kuma mutanen da suka kama ni suka taimake ni an na ni ban san su koyi na ba To akwai wata yariyan da ta ta approach na ta yi ni na kuka shi ta tambayi ni lafiya shi na koro mata story na shi ta ce oh kaki damu mu duka yan wayin tun da kin zama baka mu duka guda ne sai ba ki samu wanda kika kira baby ki dauki waya ki kira shi kina gari kaza zuwa taimaka eh kin san situation turai daban ne ba kaman gida ba mm. amma she na kira gida kamar abin da ya same ni ita yaren da na meet na ita ta encourage na because ina gan kamar ba uwa ba uba ba yanwaye ba yara na kuma abin da ya lead na into jarabta ne taimako na je in taimake wata mm. shi wannan na sinci kai na cikin wannan jarabta alhairi mm. na je yin alhairi ne shi na sinci kai na ban so in je wurin na ma it's like kaman yin alhairi yes ya sa ni cikin jarabta. Kika ce eh. jarabta yasin teki. Jarabta kuma na zuwa abubuwa. Mhm. Ida ki accident jarabta mhm. ne. An sace wayan ki jarabta mhm. ne. An kwace bagin ki jarabta ne. Kin zo kina kiran mai shi baki same shi ba jarabta ne. Kin zo kin rasa ma ya zan yi koma gida jarabta wanne daga ciki. Wangan lamarin tafiya ne. Tana da diya minor. To I just help the minor but because kin san minor bai tafiya without adult. Yes. So wurin takarda. Okay. So that's what lead me to the. Wato ke kin zo ki taimaka ma wata kan takardanta. She ta bar ki ta. Ba ita ma ba danta. Danta. Yeah. Mm. Sha abin ya. Ya saura kan. Yeah. So yanda abin ya je kenan. To ya kika ka fita? <laughs> Kin san lamarin turai ba kaman Ghana ba ne, in dai kaman Africa ne kana da problem aka kira police aka shiga. Matsala ya karu. To, amma turai to kamata su the laws the articles and So, So, kamata the lawyer, mu go through process. Mm. That way. So I really went through a lot. na gaji sosai ko ba ke ki sake gare shi kin gama da wannan matsalan da ke wurin nan sannan za su sake ni wuce gida to Allah ya sa kamin ranar da zan kuma yara na bar yara gida mm. yara na su su suka bani ni um, kwarin gwiwa ya na hold wannan mm. jarabta because ba abin da nake boye ma yara na ina zama da su in musu magana yadda rayuwa ya kasance domin da na shigo turai an taimake ni sannan nima na kai inda na kai so wani ya zo neman taimako neman dai na iya na yi so allah ya sara da zan bar gana na kira shi dana babba ya tullashe na ce mai oh ina son tanye wata gashi yaron ba samu wanda zai wuce da shi ba ina so ta yi yaron nan je da shi kawo shi daga Ghana ga kawo mamman shi daga Germany so dana ya san da zama wannan situation so shi sa da jarabtan ya same ni wurin nan yadda mutane suka receive na suka treat na basu sallah mun zaman girma da arziki har Allah ya da ni wurin nan so da na komo gida shi na gan kaman ya kamata ki wani abu taimaka ma mutane haka nan ne because I always do but before na yi amma she bai da yawa To jama'a masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa zauren girke-girken mu. Sunana Safiya Abubakar a wanga lokaci za mu yi rahuwa ta koda saniya. Ita wannan koda ta saniya zaka sai ta yi ka sota idan ka sota ka gyara ta ka wanke ta ka hidda akwai wasu 'yan jijiyoyi a cikin ta wani bin sai ka hidda su duka ka yayyanka ka ajiye. Waga rahuwa ita kamar dama ba wata wuya ba gare ta. kamar sauki ne ma amma in ka yi ta da kyau yadda ta yi akwai daɗi ka ɗauko wannan ƙodar taka ka sa ta ka silalata bayan ka silalata ka ƙare sai ka huta ka ajiye ka sa mai ka sa kayan albasa ka sa kayan ƙamshinka ka sa ɗan gishiri kaɗan ka bari ya ɗan silala haka idan ya silalu sai ka ɗauko wannan ƙodar taka sai ka haɗa su a ciki idan ka haɗa a ciki ya silale silale har ya kai albasan nan sun narke ba a ganin komi ka ɗauko arom inka ka kasa magi idan ka sa magi inka sai ka bari ya dahu idan ya dahu kamar kahin ka zuba dai ruwan da zai sa kodar ta dahu ka bari kamar kayan su shiga jikin kodar su shiga kwarai idan sun shiga su ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan tun da ita dama ba wuyar dahuwa gare ta ba sai ka ɗauko ɗan ruwa kaɗan ka zuba sai ka liƙe lokacin da ruwan ya shanye mai ya hito komi ya kama to ita ta karewa sai ka samu kana iya cinta da shinkawa kana iya cinta da burodi ko kuma kana iya soyayyen fruit inka ka mm. ajiye shi daga dankalin eh, dankalin turawa da ake soyawa ka ci da shi a a sha To madalla da haka kuma muka ka karshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta cause I'm so ready